Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma sha biyu ga watan Mayu na shekarar ɗaya za mu yi magana ne akan wannan sha'ani na abaya a matsayin kayan sallah da ya mamaye kafofin sadarwa. 'yan mata dai suna cewa sai dai samarin su yi musu a baya shin ko menene dalilin hakan bayan da za a yi mai kullum muna ta relationship sai dai ka kashe min kati a waya kullum kunnuwa na ma sun fara zafi dole ka fara karban sakamakon soyayya kuma dan Allah in za a kawo kar a kawo a bayo ni yana ƙara faɗi Egyptian Dubai Qatar Kuwait Turkish duk muna so kar a kawo made in Kano dai ba ni da ta cewa gare ki. <coughs> ban gane ba zara'u to ni ma ba da ta cewa tun da dai za mu buɗe layi sai mu jira mu ji abin da masu saurare za su ce ko ya kika ce. Eto eh yau dai ina tare da ke to masu sauraro a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntubi wasu samari akan wannan batu. Sannan ta gayyato mana 'yan mata zauren tattaunawar mu don su yi mana cikakken bayani akan wannan lamari na abaya a matsayin kayan sallah. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare kamar da yadda muka bayyana a farkon shirin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tuntuɓi wasu 'yan samari don jin ta bakinsu akan wannan batu. Menene ra'ayinka a game da maganan yayin a baya da 'yan mata suka fito da shi a wannan sallar? sunana hafiz ra'ina kan wannan batu na abaya da yake trending ko ta ina kaji mata na maganan abaya abaya ko kayan sallah su ba su bukatar tafa su dai a masu a baya in a tunanin dai zamani ya zo da wannan abu gaskiya duk abin da za a ce gasa ne wannan a baya wa'insu mutane ne mata yara yan um, mata suka kirkira wannan abin amma wannan gaskiya abin ya dan fara wucewa gona da iri kuma hakan zai iya haifar da abubuwa da yawa dan a bayan ne kike gani a bayan akalla daga dubu goma ne zuwa sama a baya wanda zaki sa dai ya fito a ce kin sa baya so malamai su fito su uh, yi magana a kai gaskiya wannan ra'ayin a bayan nan a mai da shi baya suna na abdulmalik kamar yadda abun nan ya fito tun farko naji mata ko a social media za ga ana ta a baya a baya so da na tsaya na lura abun sai na ga kamar sun mai da shi gasa kawai bai kamata a ce ka dungu kanka cikin wani fitina ko kuma wani tashin hankali ba kamar yanzu masu cewa sai a musu a baya wasu za ki ga saurayin ta bai da karfin wannan sayan bayan to za ta tilasta shi dole sai ya saya so kuma tilasta shi dole nan fa nan gaba zai iya haifar da wani abu kamar ni yanzu a ce a misali wai in saya budurwa na bayan to gaskiya ba ni da wani ra'ayin tana ma cikin ruwa tsundum amma ni dai ba ni da wani ra'ayin abayan gaskiya eh gaskiya ya eh, suna Nuruddin Ibrahim wannan abayan da ake ta magana yanzu dai kowace yarinya ita dai a mace a abaya to su mutane ba su san a cikin wani hali ake ba yarinya in ta kawarta ta samu a baya ita ma ta ce a mata a baya to kowa ya ce a baya a baya kuma a las a bayan ba mutum ba sai yana da kuɗi zai a baya ba kamar ni yanzu in budurwa ta ce mata aya ba a baya ba sai dai kawai in ta sola ta in ta mata karya ba a las mutum mace ma saboda wannan a baya za ta iya zuwa amfani da ita a bata wannan a baya kuma duk abu ne wanda bai da amfani abin da kai ne idan saurayi kai ne ma mutum ga budurwa ga kayan sallah za ka iya mata abin da kai ne amma ba dole sai wannan a baya ba kawai da yara sun tashi kowa a baya a baya su sa status kuma ta iya yiwuwa yan kasuwa ne suke magana saboda suna so su yi tallan kayan su su magana su ce a baya yana da kyau irin a samu yara a dinga sassakawa a irin social media a ce a baya a baya saboda su samu marketing ashe da rai ke san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samun ke ba za na masu saurare muna nan dai tare da binta yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a kaduna da bakin da binta ta gayyato mana wanda za ta gabatar mana da su. Na an samu abar? Me? A bayar da na magana. Dawa. Da kai mana mai dare. Kin sawaya ɗan mataron nomba. A baya, Mai sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a filinmu na yau da gobe. Filin da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. idan mai sauraro yana biye da kafofin yada labarai musamman na zumunta wato social media ya san cewa bana an da zancen a baya washin menene a baya a bana 'yan mata musamman arewacin najeriya sun zage dantse kuma sun ja daga sun ce fa dole sai da a baya za a yi yayin sallah bana a tare da ni a wannan zaure ina tare da 'yan mata wanda za mu tattauna da su akan shin ya kai aka kirkiro da wannan salo ne na a baya? ya ake ciki ne su da samari a game da wannan maganan a baya ta dama ta mai sunanki shamsiya abdullahi fadila lawal magaji halima muhammad awal aisha aminu usman yan mata a bana mun ji kun ce ku sai a baya waya aka kirkiro wannan salo ne na cewa wannan bana cewa ga yayin da za ku kuma har gayin tana kawo wani cece ku ce tsakanin ku da samari dan naji an ce sun ja daga su ma to wannan dai maganan a bayan ya faru asali ne daga twitter aka fara sawa a twitter cewa ya kamata wannan sallan a yayin a baya mm. to daga nan shi shikenan ya koma kan whatsapp facebook kowane dai fanni na social media mm. kowanne suka dauka kan a baya ya kai ga makarantu gawaye ne ko ina kowa ya dauka cewa sai a baya kuma ana jiran ne samari muke so su mana wannan a bayan domin mu ci sallah da shi. To, ƙwarai kuwa saboda inda so da kauna kuma mm. ai um, ya zan ce kyautatawa ma yana da daɗi so don haka duk wani saurayi wanda ya ce yana da buƙatar ya gwangwaje ma budurarsa wannan sallar to abin da zai bita da shi shine ya siya mata a bayan nan domin ranar sallah ta kece raini ta fito cikin yan mata yan uwanta wato dama abin gasa ne malam gasa ne kuwa sosai saboda ba yanda za a ce kai kadai ba kai mawa budurwarka a bayan nan ba yana gani yana ji wannan azannan su wannan zuwan sallan a bayan nan fa da ita za a amfani ko ni gaskiya fa in ba da a baya ba gaskiya sai dai ya haƙura ya kama kan shi kawai shi ne zance kawai zance Aisha kina jin wannan abu da ake faɗa ai wannan abu daidai ni ma abin ya min daidai a bayan nan shine jazaman shine dole a mana shi da sallan nan. A to me yasa oh, baba ba zai bai bane shehu ya kamata yi miki dinkin nan. A'a wannan na saurayin samari ne saboda Ramadan basket din nan ba su kawo ba. A haka ne kuma fa. Ba su kawo Ramadan basket. Ma cewa suka yi gaba ɗaya hadiya eh, ku yi. Guduwa ma suka yi. sai bayan sallah suka dawo. To kin ga dole wannan wannan sallan dole in ba a baya ba ba soyayya. To malama Fadila wai soyayyan nan naku wai sai dole sai da wani abu na kuɗi ne ne? A'a, to ai shi ta ba mu soyayya. yana bukatan kyautatawa in ba kyautatawa ai ba soyayya kuma dole ne lokacin azumi ba ai kawo mana barbaran basket ba lafiya haka suka ce covid-19 ba a fita sana'a ba ba a yi aiki ba saboda lockdown to yanzu kuma a ce kuma ba za a yi mana a baya ba to ai naga wai kayan sallan nan dai dama baba da mama su suke yi to a dora wa saurayi da baki shiga gidansa ba to ai baba da mama sun riga sun yi nasu wannan a wato ta saurayi wata shaida ne na soyayya kenan a baya sosai dan soyayya yake karawa dama su suka fara cewa ka ga mace cikin doguwar a baya hmm. kana kara ma mace kyau to shine mu ma muke so yawwa shine mu ma muke so su siya mana a baya saboda su ga kyan a jikin mu ni fa wannan dambarwa fa na rasa inda zan bullo mata ni na ji kamar ayanci yawanci kukan yi fada da su idan an fara azumi Kun eh. shirya ne har za a yi magana a baya? A'a to ai yanzu zancen wancan faɗin tun da Ramadan basket din sun ce ba za su iya ba mun haƙura su bar Ramadan basket din amma ai ita a bayan nan dai da sallah ranar sallah kowane zai dage a kunnan WhatsApp ne Instagram menene baby da Allah turo min hoton ki na sallah turo min ga wannan to baka sai a baya ba ina zancen za ka ce a turo maka hoto. A ko ba su suka janyo ba at least dai amma ai a baya wani dress ne mai kyau haka in kai wata shiga ce mai kyau. Eh, shiga ce mai kyau babu nuna tsiraici babu matsa jiki babu menene to kawai in ka sa free zaka ji sarkin kan fita na ji baiwar Allah ni duk wannan kalubalantar mazan da kuke yi akan maganar a baya kun san yadda gari yake kuwa ai ko yanda gari yake an san gari ba kuɗi amma ba su suna da kuɗi au su suna da kuɗi wanda tunda ai har suna haɗa yan mata ba ɗaya ba biyu ba uku to kin ga ku ai dole ne ma in ta da wannan ina dole ya mun a baya dai ni in bai ma yi mun a baya ba gaskiya zan iya canza shi in samu wani dan kin san yanzu mazan so suke ma ce kana son su da gudu zawa <laughs> ai ba wai san yawa bane a ciki su fa suka ce yan mata ba Ramadan ba suka har waka fa suka yi kuma yanzu ga abaya ta fita kin ga koyi abaya zama dole har inda yana son so da kauna kuma yana son abincin sallah abin da kun dauke shi da zafi dan naji har wake-wake akai akan wannan abayan na bana to wai ku samarin nan ku ba za ku fara musu kayan sallah ba ku sai kullum sai su za su muku kayan sallah ai su da suke so maza su ne aka san su da nema su ne aka san su da za su je su nema mu mata 'yan jin daɗi ne 'yan hutu ne mu mata su ne za su je su nemo su kawo amma fa dole wannan a bayan nan fa dole ina ƙara maimaitawa dole sai sun mana a bayan nan da sallah yanzu ke ma kina daga cikin yan tawaye ke ina ina cikin to yanzu ni ku gaya min idan mutum ya dage ta karkare ya ce ba zai iya a bayan nan ba menene sakamakonsa a'a ai wannan a bayan yana ɗaya daga cikin dividend ko salarin soyayya ah. in dai babu wannan a bayan to eh. magana ya kare ni ma sai in jira wani alaji ya wuf da ni sai dai ga ana sa hoto pre wedding picture da a baya na ai zancen ma saurayin ya ce ba zai yi a baya ba bai mata su ba saboda ai ba ma alama na soyayya bane alamar kana son ta tana son ka shine ka burge ta ka mata abin da take so ai abin yayi ne ko kai ma za ka yi alfahari da cewa ai a ai budurwa ta na siya mata a baya ko kai ma a cikin fan ɗinka aka zauna ka ce a na siya mata ita ma ai za ta ji daɗi ta ce a wannan wani ya siya mu kaga darajar ka ta dago kenan amma kawai haka nan in ma kace ba za ka siya a baya ba kenan babu soyayyar a ciki kuma sannan dan mu mun ce a sai mana a baya mu ba mu sai mu zan komai ba ai alama ne na nuna iyawarka za ka iya zaka iya daukar nauyin ta da kaza da kaza tun daga nan kaga ka fara ɗaukar nauyin cewa zaka iya kula da ita so siyan a baya in ka siya a baya ma a cikin soyayya ai baka yi asara ba ko ni mace kun kashe inda maganganu balle mazan to maza dai kuna jin wannan kalubale da ake ta shirga muku to bayan kun sa a bayan kila a cikin zuciyarku kun sa iri-irin waɗanda kuke son a ku yayansa shin wani iri in mutum misali ya je dan samu guma masa dan goge muku ya ka a leda ai na san ne ku gane ba dai ai dai riga ce ko A'a fa ita fa a bayan nan a baya aka ce kuma a bayan kala-kala ne ba mu ce a bayomi ba ba mu ce gumamu ba ba mu ce made in Kano ba. A baya aka ce a baya a baya wanda aka ce irin kun san dai duk inda aka fito da a baya babu inda ya kai Dubai. ko a ce saudiya to irin su muke so eh 25,000 ɗanka 30,000 ɗanka ta biya ma bukata a wannan kudin sadakin zai miƙo min kenan kuma a sai riga da ita ina bayan shamsiya saboda me ne kin yanzu akwai mata 17 ke to ni ba ma na bukatun ita ai ta ma yi mai sauki 25 ce ti ainihin ba ma 50 bai bai shi gaskiya mai kyau ita ma ita a bayan mana To ko ne za a dinga canji ne a ce to a kuɗin sadakin ka? A'a ba wani kuɗin sadaki har inda yana son ta kuma yana son ka shiga yayi dole zai kawo ma. Gaskiya shi sa mu za suka yawa a waje ba za su iya aurewa ba. To ya za a yi aure a baya ma an zuba mata wannan kuɗi kuma an ce dole sai an yi. Ana dole a soyayya ne baiwar Allah. Ba a dole amma fa in dai yana so. Hmm. In dai akwai so da ƙauna dole fa a yi wannan a baya. A bayan nan kuma na Dubai. na Dubai ɗin nan mai stones ɗin nan yawwa su muke so in aka karkare kila ma cikin ku babu wanda taba zuwa ko da Kano amma kuma kuna kiran Dubai to ai yanzu sauki ya zo a kasuwa ma in kika fita ga kaya na online ma in kika shiga zaki ordering duk abin da kike so ba lalle sai ka ji kuma wannan ai sauki aka ma mutum da ka kawo ramadan basket din Allah kaɗai ya sa abin da aka kashe kayan shayi menene da menene amma wannan kawai aka ce ka kawo riga kuma ko guda ɗaya ka kawo dai in ya sa kai guda ɗaya ke nan. fiye da ɗaya ake bukata kenan na ta ce ko da ɗaya a'a gaskiya wallahi yanda kaga zaka iya yi amma mun fi da yawa tsakani da Allah a kawo su da yawa saboda ni ba in fita waje fance saurayi na ya mun bai da za a yi min kullum muna ta relationship sai dai ka kashe mun kati a waya kullum kunnuwa na ma sun fara zafi dole ka fara karban sakamakon soyayya gaskiya a dinga saukiya kuma dan Allah in za a kawo kar a kawo a min yana ƙara faɗi Kar a bayomi badda a min ya take ne dan yi masa fasali za ki ganta wata dai ganta taka ta nan dai an har harhaɗa ta dai ita dai wai jallabiya ne ko a baya ba ta ba kama cikin a baya kisa akwai a baya akwai jallabiya a baya muke so dan Allah Egyptian Dubai Qatar, Kuwait, Turkish duk muna so amma gaskiya kar a kawo a bayo ni kar a kawo made in Kano. dan Allah a kiyaye fa kuma kar a kawo mama. kar a kawo muku dabara kar a kawo ko an goge muna ganewa saboda tana warin gwaji yanzu dai ana nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Cap zarau 'yan matan nan fa da gaske suke. Ni ma dai na ga alama, amma ai ba mu kai ƙarshen tattaunawar ba. Kila su yi sassauci zuwa ƙarshe. Haka kike gani? To bari mu koma zauren mu ji yadda za a kammala inda Binta ta yi tambaya kamar haka. To wai duk wannan ruwan leɓen da muke yi akan maganan a baya a baya. ku da aka san ku yan arewa masu zannuwa in ku daura dan kwalin na in Maryam Abacha ne in Maryam Babangida ne kowanne ku daura ku kyau ga dinki kala kala bai ishe ku ba sai kun yayi bo wani abin da ba na ku ba ba al'adan ku ba me ke faruwa ne samarin ba sa yabawa ne Allah sarki to wurin baki labari ina ga kaman kin fita daga kan system din. To abin da ke faruwa shine ki sai a tamfa ki za ki sai zanin ki mm. ki kai mace la tsantsara miki dinki ki zo ki zauna har mai makeup zaki kira ta miki makeup din sallah daura miki dan kwalin nan kata kata ki zo ki kyau abin ki saurayi na zuwa sai ki ga yana hmm, wallahi baby a bayan nan dama a bayan nan kika sa kaman ya miki wallahi to da me zaki ji dole zaki su suka ja da kayi kwalliya ka zo sai su ce a baya a baya ta fi maka kyau a bayan nan ta ko dogon riga kika sa dai gasu nan dai ga daga sai kici sun ce baby kin yi kyau to dole hankalin mu ya tashi mu ga wardrobe muke so cike da abaya dan Allah shin ko akwatin za a kawo a tabbata akwati biyu abayoyi ne a ciki kurin zalla kuma dan Allah bar da abayo ni ni ina ta gaya ina ta gaya jiki na baya dauka ni ba ka bani ina gaya maka ba za a yi fawo fa kila za a samu sassauci a ta bangaren ko ai babu wani bambanci duk dai muna tare da fadila yadda dai fadilan nan ta ce idan muka yi kwalliyan nan da sallah suka ce a dan turo musu da fik din nan na sallah wallahi sai sai su ji suna cewa baby wallahi da dai a bayan nan ne kika sa wallahi da kin fi kyau ne mu ma yanzu muka koma system din a bayan nan dai a baya wato baki ke yanka wuya ne aka yi yanzu eh. to maza sai ku yanda za ku da kanku ya ko kina da abinci cewa ne eh to gaskiya kam ai zancen a baya yana nan ba gudu ba ja da baya ai ah, ba ku zancen ta sai ai duk wanda ya kawo kan shi ya ce yana so ai duk abin da kake so dole ka faranta mu wannan abin da kake so dai kuma dole ka yi biyayya ga shi wannan abin da kake so dan ka sai da lafiya ai baka asara a cikin soyayyar ba sana kuma ita jallabiyan nan fa duk yanda mace ta sa a jallabi a baya nake magana ba a bayo me ba duk yanda mace ta sa a baya nan kyau take kara mata kyau take ita karan kanta ma a baya kara ma mace kyau take yi so dan ka sama budurwarka an gani kai wacce ai budurwa wani na ai kai ba za ka ji daɗi za ka yi appreciating cewa a ah, um, budurwa ta fani na sai mata a baya kuma gashi nan ta sa ta kyau ta yi kyau kaman ba kaman ba ita ba ba hmm. sai kin yi wani heavy makeup ba ba sai kin menene ba kyau da yasa a baya nan kika dan rolling ɗinki da gelanki lafiya lau da kuma a cuci maza cuci maza ya ɗauka <laughs> ba zai ma ki ba zai sha ko balarabi ce ta kofar gida ta tsaya kuma ga shawara da zan bawa samari irin ana write up cewa in ba za ka iya afodin a baya ba ka bata kuɗi ta je ta rentin to da Allah ka fita da ita kunya ta je ta aro a zo aro garin wankewa da gogewa a kona a baya kaga kuma labari ya canza wani labari wani labari ne sabo kuma ya zo ba zancen wanda ka sai a baya nan dai ka san ta ce mallakin ta ce in ta sa ranar sallah na wata rana ka dan kwana za ka cewa baby da Allah wankan nan da kika yi na sallah ki dan ƙara yi mai shi in ƙara gani kaga sai ta ƙara dauko kayan ta wankakke ta gogaggenta ta ƙara sakawa instead of a ce kuma arowa kai da an sa rana ɗaya kuma a maida kai ma ai ba girman ka bane budurwar ka ta aro jallabiya ta sa da Allah a kokarta dai a sai a bayan nan dai a sai a bayan nan a bata to ni ina so in kiranye ga maza na ga suna ta yawo da wani bidiyo mm. ana cewa ba a sai ba gajerun mata a baya saboda suna kama da gwangwanin fureshu to shi yasa nake so na yi magana to duk wacce budurwar sa gajeruwa ce idan ya tashi siya mata a baya dan Allah ya taho da takalmi mai tsini shikenan ba famu da wani different segregation kan a bayan nan ba ko dace ita sai ta sake ka siyo a bayan nan daidai ita ka siyo mata takalmi mai tsini eh, da haye ita ba ta kama da shuwa arab din ko larabawa kuma yau eh, samari ma zan ƙara jan hankalin ku sai cewa kuke wani wai ba za ku sai a baya ba saboda idan kar a zo a kulla gari a zo a kama yan shi a hada da ku ai a baya ba lallai dole sai baka ba akwai kaloli maroon peach milk duk suna ba eh, mata kyau mun ma fi son kalolin saboda bakaken nan dai amma dai ko bakar ma ya tsoke amma dai ba lallai sai baka ba kalolin ma sun ma fi kyau ga mata ta sha stones ga kaloli lan masu kyau purple peach ne wani color ga sunan masu kyau ba lallai sai baka ba masu a daina wannan wasan da mu dai kawai a sai mana a baya sannan na ji ana cewa wai watakila a mai da lockdown ko saboda an mai da lockdown ba sai sun sai a baya ba ba yawan sannan eh, Allah ya cece su ba ba a da saura da sauran magana ni yanzu gaba ɗaya ba azumin nake ji ya kare ba kar azumi ya kare ban da a baya kar oh. azumi ya kare wanda a baya saboda ko ka ce an yi lockdown ko a falon gidanmu muna yin idi in muka idi zan saka kayana zan dauka zan tura maka dan dole ma a tura maka hoton nan ka ganshi. shi. Inda ya sai a baya. A ah, sosai babu excuse ɗin rashin siya a baya. No excuse. Dole. a in ma bi sai a baya ba ma ba zai ganda ba ballantana har yanzu kofar gida an fita rana ruwa iska sanya kare kaina sun zan ana yayi ya ce ba zai mun ba ai a bayan nan fa dole ce ai duk da haka dai inda yana so ya hubda ne in ko baka bai na zo na zai zo ni tsoho fa an ce ga ya yayi hubda sadiya shine zance ina so in ba ma yan uwana mata shawara kar ba mu ce a bayan nan a baya eh mun ce a baya to yadda muka mu baya a mun ce a bayan nan haka ya kamata ranar sallan nan a gama mun fito ga baki ɗaya mu mun sa a baya saboda ko su ma da suka sai a bayan nan ya kamata su daɗe san ga mun sa ta dan haka ina ƙara jawo hankulan mu akan a gama mun yi fara irin kamar tantabarin nan da suka yi kun dai gane din da shine mm. mu fito mun sha kyau mun yi ado mun yi kamar larabawa su ma kansu mazan za su daɗi yan uwana ma na san za su bi ni akan haka shawarar nan da muke ba mu yan uwa mata gaskiya ni ma dai ina cikin wannan shawarar da kika bada sadiya a bayan nan dai gaskiya a yan uwa mata ina ba ku shawara to amma ai akwai takura an mutum bai da shi ai kun shi yin karya ko sai ya shiga wani hanya ne A'a ba sai ka shiga hanya ba ba ce kura ba ai wata tun a ce abin ya fara wata daya da ya wuce sati uku dai at least dai budurwarka dai sati uku dan 15,000 din nan koda ba a kai can sama kaman ba 15,000 dai ai ba za su gagara ba ka ce mata to ke ma bibi ga shiki da kika ranar idin nan kuma da Allah yan mata ga baki ɗaya da aka ce a baya nan mu fito kwamu da kwalkwata ga baki ɗaya ranar idin na asa ba sai kin wani sa hijabi ba in kika samu a baya nan tunda ba kaya bane mai matsa jiki ba kaya bane mai wani fito da surar jiki a bayan ma za ki iya yin sallah da ita in kika sa ta kika yara kika ya po lanki ki rike da duma ki kawai sai masallaci a ga mu nan mun jiru muna sallah da kika san abin nan Saudiya kowa ya sawo a bayan shi ya sako takalmin shi a dai ci wanka yadda aka saba yin wanka yan eh, mata eh, a ci wanka dan Allah a taho da manyan wayoyi da za a dauki hoto yayi kama da muna can ba bamu samu mun je umra ba sai kiga a filin idin nan aka dauki hoton nan kiga ga jallabiyan mu ga abayan mu ga rafraud din nan mun daura To masu sauraro maza da mata kunci ji tattauna da muka yi akan magana a baya da kuma shirye-shiryen da 'yan mata suke da shi game da wannan sallah. Da fatan za a yi sallah lafiya kuma cikin kwanciyar hankali wadda bata samu a baya ba ta samu zanin ta da doguwar riga ta ɗora wanda saurayi ya bata ta gode wanda saurayi kuma bai bata ba ita ma kar ta jefi wani hanya domin neman a baya. Allah ya sa a yi sallah lafiya. Masoyi kuma mai bai fatan ƙaunar maka jama'a yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga amsa wayoyinku ku shakata da wannan wakar jarumar mata ta Hamisu Breka da aka yi gasar ta ƙaramar sallar bara. yaushe da rai ke san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya To madalla masu sauraro yanzu dai kun ji dai maudu'in namu na yau mun sami kira daga jihar Kaduna da wa muke magana. Sajiya zara barkan ku da aiki. yau wa barka dai. Yau dai ka ji maudu'in namu. Sunana Murtala ina kiran ku da Kaduna a tarayyar Najeriya. Marar Murtala barka da kira wannan shiri namu. To ajiya musamman ma tattauna da aka wannan da ya bamu abin kawai da ya rike mu wannan shiri naku ina ma kun samu samarin Kaduna kun haɗa wannan shiri. da wannan 'yan mata da suka tattauna kuma su da suke magana a baya tun da sun faɗa ma cewa ma ba samu ramadan jins ba hikima aka yi musa yanzu kuma a san halin da tattalin arziki yake ciki Murtala mun saka ra'ayin maza a farkon shirin inda suka faɗi nasu ra'ayin. To, to, madalla, kawai dai su haƙuri kawai sai wani shekara ne gaskiya ba su samu saboda tattalin arziki yanzu ta abinci ake ta yi da fata za ku tashi lafiya. To mun gode Murtala da wannan kira naka mun samu wani kira da wa muke magana. Ahmadu Awon daga jihar Benue karamin hukumar Katsina ana. Muna jin ka. Ah, mun ji tattaunawa da aka yi da wayannan yaran mata. To, duk abin da Allah ya kasance da zai yiwu da iya yiwuwa. Amma ah, kamar da wata take cewa dole, dole, dole. to kan dole ne ya zama mana a baya kuma ya zawa da mu baya mm. so ni roƙon da nake musu zuwa zan da ya zo hannu to sai ya yi haƙuri da shi domin ko ne yanzu yanayin da ake tafiya yanzu ta san ake to ne da hankali a huta lafiya. To mun gode da wannan kira naka kiranmu na gaba ya fito daga Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. Malam Ibrahim yau dai ka ji maudu'in namu kan sarar da 'yan mata suka fito da ita na cewa lallai lallai sai a baya me za ka ce akan wannan batu? To na farko shawarar da zan ba su sai dai su haƙuri saboda su dubi yanayin ainihin yadda kasar take gaba ɗaya. Ya mm. su haƙuri da abin da suka samu. Shawarar da zan ba su kenan sannan ina kira kuma ga mu mata wanda ke cikin gida ta haƙura da abin da mazajen su za su kawo musu na halak malak ta haƙuri ta ƙara haƙuri komi ya zo mai ƙarewa ne abin da nake kira ga mu mata kenan. To mun gode da wannan kira naka Malam Ibrahim mun samu wani kira da wa muke magana. To da alama dai mun rasa wannan kira masu sauraro mun samu wani kira da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Ina magana da Umar ne daga Bauchi. Muna jin kamalan Umar. Na ji bayanin da kuke yi game da harkan yadda dai gudanar da dukkan sallah yake kasancewa ga 'yan mata ba? Mm. ni ana wa tunanin wannan har ga Allah ina da saman zai iya takurarwa wasu samari ko? inda za su gane da sun janye wannan bayani. Mm. Yawwa na gode Allah Ubangiji ya taimako. To mun gode Malam Umar da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Yawa kina magana da Hassan Dogon Fati daga nan karamar hukumar Batsari da ke jihar Katsina. Muna jin ka Hassan Dogon Faci yau dai ka ji muna magana ne akan an ce lallai lallai sai a baya me za ka ce? Eh, <coughs> eh wannan haka yake. To a gaskiya magana da su 'yan mata suke yi na cewa dole a sai a baya. To ya mm. kamata dai su sani sun san dai yanayin halin da Najeriya take ciki. Kuma can a baya samarin nan sun yi bakin su To yanzu duk wanda ta ga shiru ba a mata ba. ai ya kamata ta yi haƙuri in ma tana da halin iko ta ba shi kuɗi ta ce ya je ya so mata a baya kala kaza mai kala kaza ya bada ya ce aika a kai injuwa ne ai sun ce wai ba ku tsakaninta da su sun ce wai ba ku ramadan basket ba eh ai ta ai yanayin yanayin lokacin ne ya hana saboda kin ga wanda ya saba yana yi a da idan aka ga bai yi ba to ai hmm. rishi ne ya sa kire ba sai a yakuri a yi ma'adi ko a yi masuna adalci tsakani ni eh, ina ganin ina kira gare su ta Allah su kara yin hakuri idan su ga wadda ta taba aka mata ba to ta yi hakuri ta dauka haka Allah ya kunta zuwa gaba to mun gode Hassan Dogon Faci da wannan kira na kama sauraro da haka muka kawo daukan karshen wayoyinku a nan kuma shirin namu na yau zai kare sai a kasance tare da mu gobe sallah domin a abin da muke tafa da shi yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna ni Zahar Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya a sha ruwa lafiya. Siri na rayuwa ta ke kawai da kira da na amsa. kin bani taki na lasa inda ya kan kine na yi nisa don ba kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kauna rikicin da na yi nisa ba batin na fasa ko za a ce nan ba da rai fansa tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafariki ne na san ki so mataki ne